Kofin san jaruman Kanye nawa ne suka ziyarci ƙasa mai tsarki a wannan shekarar? Dan subscribe. sannan ku danna kararrawa. Jaruman Kano mata akalla mutum ashirin suka halarci ƙasar Saudiya. Daga ɓangaren maza kuma na hango jarumi a Alino tare da ɗansa Ahmad. Kamar yadda muka hango Hadiza gaban tare da Ummi labari na. Ummi Rab an hango ta tare da Jidda Auta. Ga kuma jaruma Momi Gombe. Ita kuma Mansura Isa tare suke da Samira Muhammad. Hafsat Idris tare da Edda, kaɗan kenan daga cikin fuskokin da aka ga suna kai kawo a kafafen yaɗa zumunta na Instagram, TikTok, Facebook da dai sauransu. A wani bangaren kuma an ga shahararren mawaƙi a Dogonja tare da Shamsu ɗan iya. Sai dai wani abin mamakin shi ne al'ummar gari na zargin 'yan masana'antar kayan yi da ɗigewa da ɗaukar hoto a maimakon ibada. Ko me ya jawo hakan? Ko don wasu sun ce hakan yana da alaƙa da fitowa a fina-finan da suke. To kuma menene dai? fatan da nake kowa ya je ƙasa mai tsarki ya tsaya ya yi bauta Allah. Masana'antar Kannywood cike take ɗauke da mata da maza. Sai dai an fi ganin fuskokin matan a mafi yawan lokuta. Kuma matan ana ganin kamar sun fi mazan yawan kuɗi. Wani ya jawo hakan? Sai dai wasu suna zargin cewa maza ba su fiye samun kuɗi a masana'antar ba. Wanda hakan yana da alaƙar mazan suna haska matan. amma kuma matan su suke cin ribar masana'antar kamar yadda ake ganin suna tafiya yawon buɗe ido kamar yadda ake ganin rana sadu a ƙasashen duniya haka ma nafisa abdullahi hadiza gaban wadda kuma sauran mazajen ba a fiye ganin sa na ƙasashen ba ko me ya jawo hakan kafin an samu furodusa mace ɗaya an samu furodusa maza goma amma kuma gashi ana ganin matan sun fi mazan kuɗi to allah dai masani karima abdulaziz mahmud Bini Online TV. Danna subscribe, sannan ku danna kararrawa don sanar da ku sabbin shirye-shiryenmu